wannan ba za su saka ya himmatu wajen yin auren ba ba na mantawa ina sakandare na taɓa jin irin wannan halin to kun san mawaki abin da yake ji a zuciyarsa idan ba furta shi a waƙe ba zuciyarsa ba za ta kwanta ba lokacin ina sakandare aji biyu kawai sai na ji ina cewa Allah ka karɓi sahihiyar addu'a ta da nakan yi bayan dukkanin sallata na faɗin ya mai hani mai kyauta ka taimake ni ka daina yin kuma mata kuma masu ran sauran ka zam halakarwa dukkan abin da maza sukan ji a mata a gare ni an ɗaukan sare na huta ni duniyar ma na ga ta yi ƙazamta domin yawan matan da ke a cikinta halakar su Allah da ta zam haskawa jama'a sukan daman akan kai aure aure akwai falala ka yi shi ka more na faɗin tafi can ku tashi ku dare ai duniyar yau ta mu ta gwagware falala a muku har akwai ta ajewa to a gane wannan fa cin ana makaranta ana sakandare a sannan daga baya ai irin aure da ake yi na sunna dai sai gashi kuma an yi to amma a wancan halin irin wannan halin da nake faɗa haka ne ni ma na ji har kuma na waƙa irin har na furta shi wayannan baitoci ba su kenan ba na taɓa karanta wayannan baitoci son nake wa mata yan mata lacca a makarantar shekara a sakandare inda suka matsanta min sai na yi waƙa sai na yi waƙa yin sai na karanto wayannan baitocin to ai ku ba su ji daɗin wayannan baitocin ba saboda irin abubuwan da suka nuna to haka yadda na faɗa din akwai waɗanda suke a yanzu haka suna na miliyoyi masu wannan halin su su waka din ne kira ba su waka ko kuma sun waka din ba a ji sun rera ta ba akwai wanda zai kasance ma in ya san a guri kaza ko gida kaza ko gari kaza akwai budurwa a garin kila gida ne na yan uwansu kila gida ne na ƙawayen iyayensa ko abokan iyayensa maza to fa yawo shi wa'yannan gidajen kenan za ga cewa yana kin kaiwa ziyara irin waɗannan gidajen gudun cewa kar wani tsautsayi ya fada a yi masa maganar auren wannan yarinyar ko a gidansu ko a can gidansu yarinyar ko yarinyar ita kanta na sha ganin waɗanda ɗin irin wannan ya faru da su akwai wanda zai kasance kuma baya son ya ga mace to idan ya ganta ɗin akwai irin abubuwan da yake ji yakan ji zuciyarsa ta buga ko ji faduwar gaba ko ji tsoro ko gumi ke to masa wani abu makamancin wannan haka duk lokacin da ya ji muryar mace haka zai ji ko ma ya ga wani abu wanda irin na mace ne kama ce gele ko wani takalmi irin na mata ko dan kunni ko arwaro wani abu ne ya makamancin wannan to haka zai ji irin wannan damuwar haka zai ji irin wannan halin da yakan shiga akwai wanda zai kasance ma in ya san a wannan hanyar akwai mace amma tsakaninsa da matar wannan hanya idan ya bi ta bai fi mita kamar ɗari ba kawai ya gwammace ya bi ya zaga ya bi mai mita dubu kilomita guda ya za wai dan dai kar ya fita inda wannan matan dan kar ya je ya yaga wannan mata a maimakon ya bi shortcut ya gwammace ya bi doguwar hanya ya ta zagewa ya ta zagewa kamar yadda bahaushe yake cewa hanyar lafiya a bita da shekara kuma idan aka yi rashin sa'a ya bus da mace tofa sannan ne zai yi kaman ba shi a sama yake a ƙasa yake gaba yake yi baya yake yi shin kafofin samakwa suna motsa kwa idan yana tafiya yana so fa wuce ta amma sai ya kaman ɗaure shi an dabe shi a wurin duk mun samu masu irin wannan halin akwai wanda ya kasance zai je yana son matar ji baya kinta a zuciyarsa to amma kuma ya yi maganar auren ne ba zai iya ba ko kuma ya kayyade wa kansa wani lokaci ko wani hali wai sai wannan halin ya tabbata ko sai ya kai wannan halin sannan zai aure ko sai ya gama makaranta ya samu digirori iri kaza ko kuma a'a sai ya kai wani matsayi akan sha'anin kasuwanci ko a kwarewa da wata sana'a ko kuma sai ya kai wani matsayi a cikin karatu na alkur'ani misali ya zama gangaren ya zama yana rubuta kur'ani da ka wani abu ne makamancin wannan ko ba zai aure ba sai yayi kaza sai yayi kaza ya gama ginin gidansa sai ya kai ga yayi gida ya gina shi ba zai zauna a gidan haya ba shi ba zai yi aure yana da keke ba sai yana da babur ko sai yana da mota ko sai yana da matsayi iri kaza ko sai ya ci zaɓe tukunna abu ya tafi ya tafi ya tafi ya yi ta tafiya bai ta tafiya ba zai ankara ba sai ya ga warin kannansa sa'annin kannansa ko kuma waɗanda suke shekarunsu ɗaya da ƙannansa sun yi auren ba auren ba sun mahayayyafa to anan muke jan hankali ga samari da 'yan mata da dukkan waɗanda ma ya kasance ya kamata a ce su yi aure da su ba su sani cewa Allah subhanahu wata'ala shine ya halicce ku mai kawo wannan ƙa'ida wacce sai ta haka ne ita kanta duniya za ta ci gaba sai da aure hatta lafiyar nan sai da auren zai zama ta tabbata kuma ya halicci waɗansu gaɓoɓi a jikinku waɗanda suka kasance su kuma amfaninsu sai an yi aure a shekinan idan ba a yi aure ba ba za su yi aikin da allah ta'ala ya halicce su saboda shi muna magana fa ta yadda Allah ya tsara Allah ta'ala ya tsara bi yadda namiji ya biya bukatarsa ta wata hanya ba in ba ta aure ba sai waya Allah idan ta hanyar kwarakwarai ta hanyar kuyangi ta hanyar bayi in ya kasance a sanda ake jihadi ne ɗaukaka kalmar Allah mace ba a yadda ta biya bukatar ta ta wata hanya ba ko da kwa da wani bangare a jikinta za ta yi amfani lallai sai ta hanyar aure ba a yadda saurayi ya amfani da hannunsa ko wani abu biya bukatar kansa ba haka nan mace ko amfani da wani namiji ɗan uwansa ko mace yar uwarta a gane Allah ta'ala ya hana wannan kuru-kuru ya yabi farjinsu gabansu ba sa aiwatar da shi sai a wajen matansu in maza ne sai abin da hannunsu kuma ya mallaka shine bayi idan haka ne fa innahum ghairu malumin ba ababen zargi bane tunda sun yi abin da Allah ta'ala yayi musu umarni ya halatta musu ba kuma zai zarge su akan wannan ba to saboda haka in an gane wannan to shi kenan sai mu dora akan abin da muke magana nasihar mu shine duk wata gaba wacce ya kasance Allah ta'ala ya halice ta amma ba ta yin aiki na abin da Allah ya halice ta din to a ƙarshen ta lalacewa ne ko dai ta motsi ko kuma ta mutu ko kuma cuta ta kama ta a ƙarshe ta lalace ba ka ganin likitoci sun lissafa ɗaya daga cikin dalilan kamuwa da kansa ta mama shine daɗewa ba a yi aure ba shine daɗewa ba a shan nonon wato babu haihuwa kenan ko kuma ana haihuwar amma kuma ana kin bewa yaron nono saboda me kenan saboda shi nonon baya yin aikin da aka halice saboda yi saboda haka sai sankara ta kama shi kamar yadda take kama goro kamar yadda take kama dankali kuna ganin guragu yan uwanmu waɗanda ya kasance Allah ya sa musu na ƙasa a ƙafa muke fata Allah ya ba su lada wanda ba sa iya tafiya wani suna da keke wanda suke tukawa da hannu amma in kuka dubi hannayen nan za ga masha Allah kwanta kwara kwanta kwara akwai kwanji sosai amma in kai ƙasa ka dubi kuma ƙawon sai gan su kuma shafal shafal me ya kawo haka za ku gane cewa waɗannan hannayen da suke lafiyayyu masu ƙarfi da kwanji saboda suna yin aikin da Allah ya halice su saboda shi shine suna riƙewa wannan abin handi na tuka wannan keke suna motsa hannayen wannan ce ta sa hannayen suka zama lafiyayyu jini na gudana magani idan an ce mace tana da nuna ƙanana kanana ko kuma ma babu abinda da likitoci suke ba da shawara korafin shi samu wani abu mai kama daban tana ta lelayawa a kewayen nuna sai ka cewa jini dama jini ne baya zuwa jiyoyin sun bude jini na zuwa sai ga nuna kawai sun tashi sun girma wannan ce ta saka in kuka duba za ga cewa yawan wayanda suke yawan ƙara da kankantar kafa yawan ƙara da motsewar murya yawan ƙara sai ga cewa marasa aure ne saboda wayannan gaɓoɓin an halicce su ne a yi amfani da su wajen aure ba a yi matan da za a gani cewa suna fama da ƙara yawancinsu na ba sa jin yadda suke so a gabansu motsewarsa rumur da sauran irin waɗannan dalilin da yake kawo ke ko kuma ya kasance ga maman ya fito ya yi girma amma saboda an daɗe ba a yi aure ba ko an daɗe ba a shashi ba sai kace a hankali a hankali kuma yana koma yana motsewa to saboda haka wannan ba wani abu ne yake nunawa ba illa wayannan gaɓoɓi ba sa yin aikin da Allah ta'ala ya halicce su saboda shi saboda haka muke jawowa hankali akan cewa wayanda ba su da aure ko don saboda wannan lafiya ta jikinsu ya kasance su yi don su kwato lafiyar jikinsu baya ga farala da take da yawan gaske ta aure baya ga lafiya da ake samu wajen kusantar iyali baya da ladan ciyarwa da ladan biyayya da ladan haƙuri da ake samu kuma idan za ku duba gani cewa ba a wani likita a duniya da za a ce kana cuta iri kaza bai baka shawara ka rika yin motsa jiki gwargwadon halinka gwargwadon lafiyarka gwargwadon shekarunka ka rika motsa jiki iri kaza da yawa daga cutoci da ake fama da su irin na hawan jinin irin na suga da sauransu kansa da sauransu yawan irin yawancinsu ciwon hanta ne ciwon kwa idan da a ce masu yin wannan tun wuri tun da kuruci sun fara yin wato exercise suna motsa jiki to wayannan cutoci ba za su sami ko ku sun sami su din dandanan za a iya shawo kan to wannan shine ɗaya daga cikin abubuwa guda hudu da na faɗa za mu yi magana akan samun da yake hana maza aure za mu yi magana ne a kashi na biyu wannan shi kuma kashi ɗin shi boka ne yakan yi amfani da iyaye da magabata da waɗansu mukusantan namiji akan yi amfani da su wajen su taimaka wajen hana shi aure ɗin wato yi tsani da su wajen samun biyan bukatarsa ta hana wannan saurin aure iyakacin tsawon rayuwarsa in ya samu dama sai ga cewa a inda iyaye uwa ko uba yakan yi amfani da uwa ko uba ko kuma wanda yakan tsaya matsayinsu ko dai malaman yaro ko kuma ya kasance shehunansa ko kuma ya zama cewa wani daga cikin 'yan uwa ko kuma wani aboki ko kuma ta wata hanya ta yin istihara irin wacce bata dace ba wani yakan yi amfani yakan yi istihara wani yakan je wajen bokaye su buga masa ƙasa wani fi masa alƙalama wani kuma a yi istihara cewa in kaga kaza alheri ne in kaga kaza sharri ne to fashe dan ya samu dama a inda zai amfani da wannan dama wacce ta zo masa mai sauki inda zai shiga ya fita wajen tabbatarwa da cewa ita wannan yaniya babu alheri aurenta kamar in za mu zo mu yi bayani insha Allah a nan gaba to a wannan kan yanzu ga cewa yaro zai ga yarinya yana son ta kuma so mai tsananin gaske kuma ya tabbatar mata akan cewa insha Allah zai turo manya don saboda a ci gaba da shirye-shiryen auren su yarinya ke farin ciki har ta gaya wa iyayenta mai yiwa ko ta gaya wata ko ta gaya wani wanda zai sadar da wannan labari ga iyayenta wannan labari na farin ciki to amma kuma mai yiwa uwar daga jin wannan labari kila akwai wata ya ko yar kawarta ko ta ɗan uwa ita ce a ranta sai ta ce ba ta yadda ba ko kuma shi uban akwai wata niyya ta sai ya ce bai yadda ba amma fa duk wannan niyya din da wannan tunanin ba nasu ba ne shaidanu ne suke saka su su to saboda haka sai a ya ki yiwa ko kuma da uwar da uban su ki wannan magana ta aure ko kuma su yadda ga baki ɗayansu daga jin wannan su daga jin labarin ce a mun yadda sun yadda ko kuma sai bayan an daɗe su ce ba su yadda ba saboda wai sun yi bincike sun gano cewa yarinyar bata dace a auro ta a kawo musu wannan gidan ba saboda wani hali da suka sani na iyayenta ko saboda labari da suka ji game da yarinyar duk wannan yakan kasancewa ba gaskiya bane ba akwai daga cikin iyaye wanda idan wakilan yaron sun zo neman aure din za su ce ba su yadda ba saboda su ba shirya ba tukuna su yi ta kama kama dai ko magana gini ce ko magana gama makaranta ko magana wane ne wanda sai a sannan ne wannan abubuwan za su zo musu wanda dai a ƙarshe dai iyayen na yaron su koma ba tare da an amince da wannan auren ba akwai waɗanda zai za su yadda kuma su ce to shi sun yadda a ci gaba da neman aure din saboda haka yaro ci gaba da neman aure da aikowa kayayyaki irin yadda aka saba a al'ada amma kuma sai wakilan yarinyar ko wakilan yaran sai ya kasance ciki su zo su ce su a ba su kayan wannan abu ne wanda ya kasance ake ganin sa yake faruwa sau da yawa a wannan zamani ya kasance su kawo wani dalili wanda suke gani ko kuma shi yaron nema zai aika ya ce lallai lallai a karɓomar kayansa ya ya fasa mun sha ganin wannan wani saboda abin da bai kai ya kawo ba mun ga wani masu da kai kayan yana nan garin aka kai kayan kayan lefe an gama komai da komai an sa ranar daurin aure saboda kakan ya yarinyar ya ce komai ya yi har ma ya yi oba sai dai jaka ce dai kawai amma kun wannan ai kai za ga adan nata da jakar har kaman da wasa wannan kawai ta saka yace ya fasa a kawo kayan akwai wanda da dama sai an zo za a ɗaura auren an sa rana sai ke kokaushi ya fasa duk wannan mun sha ganin wannan amma wannan yakan fada ne a kisimi na farko wanda mu kawo a karatun baya akwai daga cikin iyaye din wanda zai ki auren dan nasa idan ya zama bai fi mataki ɗaya ba za a yi wato kamar na ɗaurin aure kenan wannan duk mun ga irin wannan da yawa wa'yansu ma sai an raba katunan ɗaurin aure sai ka ga cewa a ranar ɗaurin auren sai kuma a ɗaura da wani wannan ya taɓa faruwa a wata shekara daga cikin shekaru har ni a halartar ɗaurin aure ɗin sai da muka je sai mu ga ashe yan ɗaurin auren kashi biyu ne nan ga wa'yan san jama'a wanda mu ba mu ka gaice su ba mu ma nan ga ba su ka gaice mu ba amma a karshe sai aka ɗaura da wani mu kuma ga goran mu ga alawar mu ga sadaki a hannu ba a kira mu ba mun dauka ko bi ne sai dai muka ji sunan yarinyar dai ne sunan yarinyar mu ma da muka zo a daura mana wannan ya faru ne a kishiwa aka daura aure da wani dan asalin jakusko yarinyar ta hafsa shi kuma da yake wai ɗalibi ne watakila ko shi ne yasa ba a bashi ba shi kuma tun da yana da sana'a dan haya ne nake ke abin da ya sa mu kawo wannan ma din saboda hakan ya sake faruwa a kansa wanda uban yarinya ne tun a gurin wannan ɗaurin auren hadda shi shi ne ma kaman wali a gaba a ɗaurin wannan auren da bai yi ba ya ji haushi ya to shi kuma akwai yasta a garinsu ya biya wannan mutum ya karɓi komai da wannan kayan ya karɓa ya kaiwa yasta komai da komai aka kaiwa yasta sai ranar ɗaurin auren da yake yar ba aurensa ba sai kuma iyayen iyayensa shi kuma wannan mutum su kuma su ce a su ga wanda suka yi wa miji da ita kaga ya maimaita sau biyu kenan shi ko wannan ɗalibi almajirin wancan wa kakan wannan yarinya ne saboda haka idan ya kasance matsala ta maimaitu sau biyu to za a iya hukunci da wannan cewa lamari ne na samu wato ba za a ce samu ba ne sai in ya maimaita idan matsala ta maimaita sau biyu ga yarinya to za a ɗauka sammu ne idan irin wannan matsala ta ba zato ta kin aure ta faru sau biyu ga namiji to za a ce shi ma wannan sihiri ne boka ne ya yi amfani da ɗanu ya shiga ya fita ya sa shi ya furta ya yi ya yake ba za a yi wannan aure ba amma dan sau ɗaya wannan zai yi ko aljanu ne ko rashin farin jini ne ko kuma a ba matarsa ba ce alal misali a wancan ɗin ma zai yi in matarsa ce za a yi to amma kuma Allah ta'ala ya baiwa su shedanu din ayi dama yace wa mahum bidarrin bi min ahadin illa bi iznillah duk wannan cutarwa da suke yi da izinin Allah suke yi akwai daga cikin samari wanda zai hana shi yin auren wani abokinsa ne ko wanda kuma zai kasance wani mutum ne daban zai hana shi akwai wanda zai kasance kila makwautan yarinyar su za su hana shi yana zuwa zance sai wani dattijo a unguwa ya kirawo shi ce ina kake zuwa a ina zuwa wancan gidan ne neman wance wance eh, to karkai ya kamata ka shafa kanka ruwa kai wa kanka kiyamu ne karkai wannan aure. zan ma bayani daga baya ko kuma ka tambaya ka ji ga halin ubanta ga halin ubanta ga halin uwarta ko ga halin ita yarinyar ni ne nan a zaune nake ganin abin da yake faru shi ma wannan irinsa ɗan ne yake amfani da shi wajen hana wannan mutumin aure ko hana wancan yarinyar shi ma wannan mun zauna da masu irin wannan abu a unguwa daya majinan za a ɗaku wato ka je gaji kenan da zan to Allah subhanahu wataala ya sa abin da makaranta daidai ya ba mu ladan ya shigar da mu ladan duka wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana